This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan kun wuni lafiya kuma da fatan masu azumi suna gudanar da ibada cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na ranar yau Lahadi. Tara ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zara da kanin labaran duniya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin trump ta dakatar da matakin da aka ɗauka wanda ya baiwa iraki damar biyan iran kudin wutar lantarki a yau ne kafofin yada labaran iran suka bayar da rahoton cewa sojojin ruwan kasashen iran da rasha da china za su gudanar da atisayen soji a gabar tekun iran a wannan makon. shugaban siriya ya yi kira da samar da haɗin kan ƙasa da zaman lafiya biyu bayan kisan mutane fiye da dubu ɗaya a gabar tekun siriya hari mafi muni tun bayan haɓarar da gwamnatin bashar al-assad to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda taron powering africa na bana ya taɓo batun ƙulla haɗaka mai ma'ana tsakanin amurka da ƙasashen afirka da zimmar samar da mafita ga matsalar rashin wutar lantarkin da ƙasashen nahiyar ta afirka suke fama da ita bayan nan kuma nasiru adamu el hikaya zai gabatar muku da shirin dandalin 'yan jarida kuma a wannan makon abokin aikinmu abdulwahab muhammad a jihar bauchi ya tattauna da wasu gogaggun 'yan siyasa a game da taron wato taron mamallaka tashoshin watsa labarai na casa'in a Najeriya. Albarkacin wannan wata mai falala kuma za ku saurari tasirin watan Ramadana. Sannan daga bisani mu karanto wasu daga sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Amma yanzu Zara za ta fara da karanto mana kashin labaran duniya na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin Trump ta soke wani mataki da aka ɗauka wanda ya baiwa Iraki damar biyan Iran kuɗin wutar lantarki. Kakakin ya ƙara da cewa matakin da Trump ya ɗauka akan Iran na da nufin dakatar da barazanar nukiliyanta. da dakile shirinta na makamai masu linzami da kuma dakatar da ita daga goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda. Trump ya sanya mafi girma matsin lamba kan Iran a ɗaya daga cikin ayyukansa na farko bayan ya koma ofis a watan Janairu. A wadinsa na farko, Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran, yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana Iran ɗin ƙera makaman nukiliya. gwamnatin amurka ta ce tana son mayar da iran saniyar ware daga harkokin tattalin arzikin duniya da kuma kawar da kudaden shigar da take samu daga man fetur zuwa kasashen ƙetare domin ganin ta kawo tsaiko wajen kera makaman nukiliya na tehran iran ta musanta ci gaba da neman kera makaman nukiliyan sannan ta ce shirinta na zaman lafiya ne A yau Lahadi, kafofin yada labaran Iran sun bayar da rahoton cewa sojojin ruwan kasashen Rasha da Iran da China za su gudanar da atisayen soji a gabar tekun Iran a wannan makon. Kasashen uku da ke da muradin tunkara abin da suka bayyana a matsayin mulkin Amurka sun gudanar da atisaye irin wannan a yankin a cikin 'yan shekarun nan. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya ce za a fara atisayen ne a ranar Talata a tashar ruwa ta Chabahar da ke kudu kudu maso gabashin Iran a gabar tekun Oman. A cewar Tasnim za a gudanar da atisayen ne da nufin karfafa tsaro a yankin da faɗaɗa haɗin gwiwar ɓangarorin da kuma ƙasashen da ke halartar taron. Ƙasashen Azerbaijan, Afirka ta kudu da Oman da Kazakhstan da Pakistan da Qatar da kuma Iraki da haɗaɗɗiyar dalar Larabawa da Sri Lanka ne daga cikin waɗanda za su halarci atisayen a matsayin masu sa ido. A yau Lahadi shugaban Siriya Ahmad alshara ya yi kira da a samar da haɗin kan ƙasa da zaman lafiya biyu bayan kisan mutane fiye da dubu ɗaya a gabar tekun Siriya hari mafi muni tun bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Rikicin ya ɓarke ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata tsakanin sabbin jami'an tsaro da kuma masu biyayya ga tsohuwar gwamnati 'yan tsiraru 'yan kabilar Alwati inda Assad ya fito. Tuni dai lamarin ya koma kalubale mafi girma ga dakarun sabuwar gwamnati da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a watan Disamba. Ahmad Alshara ya ce dole ne mu kiyaye haɗin kan ƙasa da zaman lafiya gwargwadon iko, kuma idan Allah ya yarda za mu iya rayuwa tare a ƙasar nan. Ƙungiyar sa ido kan yakin Siriya ta ce an kashe fararen hula 745 'yan kabilar Alwati a lardin Latakia da Tortoz. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan Zara za ta dawo ta karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. inda aka gudanar da wani taro na yini biyu a nan birnin washington dc don tattauna yadda za a samar da mafita ga matsalolin rashin wutar lantarki da kasashen nahiyar afirka suke fama da su an duba muhimmiyar rawar da kuɗi yake takawa a harkar wato harkar sauya amfani da makamashi mai tsafta a afirka taron na wuni biyu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto. An bayyana mahimmancin makamashi a fannin samar da wutar lantarki musamman a ƙasashen nahiyar Afirka, inda alkaliman Bankin Duniya suka nuna cewa sama da mutane miliyan 600 ne suke rayuwa babu hasken lantarki. Masana sun ce lantarki yana taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da na al'umma, samun ci gaba mai ɗorewa, samar da ayyukan yi, raya masana'antu, ilimi, kimiyya kiwon lafiya, kere-kere da dai sauransu. Tuni dai Bankin Duniyar tare da haɗin gwiwar Bankin Raya Ƙasashen Afirka AFDB suka yi wata azama da za ta samar wa mutum miliyan 300 a nahiyar ta Afirka hasken wutar lantarki zuwa shekarar 2030 wanda aka laƙaba wa suna Mission 300. Shirin da ya samu karɓuwa sosai daga masu ruwa da tsaki. Wannan ita ce makamar Powering Africa Summit, wani taro na shekara-shekara. don tattauna yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin an fidda a'i daga rogo. Shugaban kamfanin rarraba hasken wutar lantarki a jihar Kano a Najeriya Abubakar Yusuf na daga cikin mahalarta taron wuni biyun da aka gudanar a Washington DC. Ya ce akwai buƙatar Afirka ta inganta harkar wutar lantarki. afirka musamman ma najeriya muna da bukata na inganta harkar wutar lantarki wannan taro ne da aka tsara shi inda domin a tattauna matsalar wuta na afirka sannan kuma a ga yadda za a haɗa karfe da karfi tsakanin amurka da kasashen afirka domin a inganta samar da wutar lantarki a wannan nahiya tamu ta afirka sannan kuma a ga yadda za a haɗa hannu sosai da sosai domin a fitar da afirka daga rashin wutar lantarki Chris Wright ne sakataren makamashi na Amurka. Chris ya ce makamashi ne ya bambanta rayuwar mutane yanzu da na magabatanmu. Energy is what ya ce idan ka bi diddigin tarihin makamashi a duniya ko a wata ƙasa za ka gani cewa ya kunshi abin da mutane suke iya damar damarmakin da ke akwai ga mutane da kuma inganta rayuwar mutane idan kai kuskure wajen samar da makamashi. Babu wani abin da zai kasance daidai. A cikin jawabin da ya gabatar, ministan makamashi na Najeriya Adebayo Adelabu ya ce ana buƙatar maƙudan kuɗaɗe don cimma manufar bai ɗaya na samar da hasken lantarki. Cikin harshen Turanci Adelabu ya ce, Kudaden da ake bukata don cimma manufar bai daya yana da yawan gaske. Kuma wannan shine ya sa Najeriya ta baiwa shirin Mission 300 na Bankin Duniya da AFDB goyon baya wanda manufar shine tabbatar da cewa 'yan Afirka miliyan 300 sun samu hasken lantarki. Eh, universal access. Adelabu ya kara da cewa. And I see partnership in from two perspectives. Abin da ake bukata don samun haɗin gwiwa su ne kuɗaɗen da za su taimaka ga cimma wannan manufa ta samar da hasken lantarki na bai ɗaya. Sannan akwai bukatar samun haɗaka a fannin fasaha musamman daga manyan ƙasashen duniya ga ƙasashe masu tasowa. This is a key requirement if we must achieve global universal energy access. Sakataren makamashin Amurka Wright ya kuma jaddada mahimmanci da ke akwai ga 'yan Afirka su da kansu su zaɓi abin da suke bukata ya ce. Idan kuna son rayuwa mai kyau, muna buƙatar kasuwanci da duk samu amfana da haɗin kai ba mu ne za mu zaɓa muku abin da kuke so ba ku ne za ku zaɓa da kanku muna so mu yi haɗin gwiwa da ku a fannin fasaha da samar da kuɗaɗen da ake bukata da kuma haɗin gwiwa a duk yadda ake bukata don cimma wannan manufa. Taron na Powering Africa Summit na wannan shekara ta 2025 shine karo na goma inda tun farko jakadan Amurka Troy Fitrell ya bayyana shirin sabon gwamnatin Amurka na haɗin gwiwa da ƙasashen Afirka wajen tabbatar da ƙulla dangantaka mai ma'ana da zai amfani dukkanin ɓangarorin. To shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC daga muryar Amurka a nan Washington DC kan mitoci 25, 31 da 41. Yanzu ga shirinmu na gaba. Sojojin Ukraine da masu yada labaran yakin Rasha sun ce dakarun Rasha na musamman sun shiga cikin bututun iskar gas domin kai farmaki kan wasu sassan Ukraine a yankin Cox yayin da Moscow ke yunkurin kwato wasu sassan lardin iyakarta da kif kwaci a wani mummunan hari. A watan Agusta ne Ukraine ta kaddamar da kutse ta kan iyakarta zuwa yankin Cox a wani hari mafi girma da aka kai a yankin Rasha tun bayan Yakin Duniya na Biyu. A cikin 'yan kwanaki rundunar Ukraine suka kwace yankin mai faɗin murabba'i kilomita dubu 1,000 ciki har da garin Sudza da ke kan iyaka tare da kame ɗaruruwan fursunonin yaƙi na Rasha. A cewar Kyiv farmakin na da nufin samun daidaito a tattauna zaman lafiya da za a yi a nan gaba da kuma tilasta Rasha karkatar da dakarunta daga hare-haren da take kaiwa a gabashin Ukraine. Garin yana da mazauna kusan dubu kafin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. likitoci sun ba da sanarwar cewa paparoma francis na ci gaba da murmurewa daga jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu bayan da ya shafe fiye da makonni uku a asibiti paparoma mai shekaru 88 yana ci gaba da samun kulawar likitoci kuma a hankali an samu ci gaba a cikin 'yan kwanakin nan da safiyar yau lahadi fadar vatican ta ce paparoma yana hutawa sannan ba zai bayyana ba a jawabinsa na mako-mako amma amma fadar ta shirya rarraba bayanan da zai gabatar. Papa Roma ya sha fama da rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu kuma an cire wani sashi na huhun nasa tun yana matashi yana kwance a asibiti tun ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu. jihar aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC sannan masu sauraronmu a birnin Yamai za su iya sauraronmu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya bibiyar mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. ko cin mutum ba shi sauyin na ɗan Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin dandalin 'yan jarida da ke duba muhimman labaru inda 'yan jarida kan yi sharhi. Sabon shirin ya sauka a Baucin Yakubu inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranci shirin bayan babban taro na tamanin na ma'abota kafafen labaru. Manyan 'yan jarida da suka hada da Ibrahim na Malam Goje, Ado Abdullahi Hazat da Ahmad Muhammad ne suka yi sharhi kan matsalolin da kafafen labaru ke fuskanta. Sunana Nasiru Adamu El Hikaya, ku kasance da mu a cikin shirin na dandalin 'yan jarida. tsangoma ko cin mutum ci ba shi sauyin na dan jarida. Ga Abdulwahab Muhammad da malamai. Zan fara da Malam Ibrahim Malam Goje. Ko me ka gani muhimmancin wannan taro ma daga fari don a nazarci wannan matsala. Duk da cewa duk shekara akan yi shi irin wannan taro. To amma wani dandali ne ko wani fage ne da yake hada hancin masu ruwa da tsakikin al'amuran da suka shafi aikin jarida a zo a bijiro da kalubale da matsalolin da suke ciwa aikin jarida tuwa a kwarya sannan sai a samu da mafita yanzu misali kamar taron wannan shekara da aka yi a bauchi kaga an tattauna a kan yadda fasahar zamani a yanzu ta zama wani babban kalubale ga kafofin yada labarai me kalubale ko gidan watsa labarai talabijin rediyo ko kuma kowace irin kafa idan ba ku tafi da zamani ba to in Allah ya da koyon za ta fa barku idan kuna harkar gidan rediyo kuna tafiye da gidan rediyo ne gidan rediyo kawai kuka tsaya za ku tsaya akan tsarin gargajiya irin na da kawai ku ba da labarai na rediyo kawai rediyo zalla kawai to insha Allah ko za ku za a tafi a barku dole ne ku dama a dama da ku ku tafi da zamani ta hanyar bullo da wasu fannoni na abin da ya shafi hotuna na abin da ya shafi kafofi na sadarwa irin na zamani to amma kuma kalubalen shine da yawa daga cikin kafofin yada labarin ba sa da wannan damar ba sa da wannan ilimin ba sa da kwararrun ma'aikatan da za su tafi da wannan sabon kalubalen yanzu da yake fuskantar gidajen watsa labarai na najeriya to alajado idan na dawo kanka me za ka ɗora a dangane da irin dai bayanai da su ainihin shehu ne za mu ce na harkan jarida suka yi bayani a kai to kamar da shi malam ibrahim goji ya faɗa ɗin hakan ne amma kuma kalubalen da ake fuskanta da yanzu shine na social media da kuma kayayyaki na zamani wanda su kafafen yada labarai ba su barwa na gwamnati musamman Allah misali yanzu in ana abu a wani wuri sai ga kai tsaye social media sun aika kai kuma sai ka tantance ka zo ka yi editing ka turawa editor ɗinka sannan mai yiwa ma ba ɗauka ba amma already labarin ya riga ya tafi inda zai je shi yasa so da dama za ka ga cewa in ka ba da ka ce an riga mun riga mun gani a social media ko kuma mun riga mun ji a wani wuri kaza ko mun gani a jarida kaza so irin wannan shine kalubale da yanzu ake fuskanta matuka a cikin harkan um, kafafun eh, labarai namu na gwamnati kuma waɗansu an fa da fifiko kuma na kasashen waje saboda su sha yanzu magani yanzu ne ana yin labarin da ka je shi a ko inda ka aika shi ba kamar na gida wanda za a ce a to gashi nan mu jira mu gani tukuna abin da zai kasance wani kuma ma sai ka yi labarin sai a ce ma a'a sai ka dan ce a'a ai oga ya ce ka ba aje wani labari ba za ka sa shi ba to wani daga cikin kalubale da ke fuskanta musamman daga yan jarida na gida to mala ahmad me za ka ce gashi dai wayannan sun ba da bayanai to kai ko me za ka dora a kai wannan taro ya nuna cewa saboda akasari waɗanda suka taru a wajen ka lura za ka ce akwai kafofin yada labarai musamman na gwamnati da kuma waɗanda suke wannan wuri wannan ya nuna maka cewa akwai bukatan a sake zama a zuba jari a zuba irin kuɗin da ake bukata a cikin aikin jarida ta yadda aikin ma zai inganta domin ya zama da cewa ma'aikatan da duk suke aikin jarida yanzu dole sai ka zama mai hagu mai dama in ba haka ba yanzu za a tafi a barka kai kanka ma da kake abin da kake aikawa ma yawan ba za ma a yi da kai ba cikin abin da kake aikatawa ne so saboda haka dole wannan taro da yadda aka yi shi ya zamto cewa babban kalubale shi ne ya za a samu labarin kafar yada labarai za ta zamo tana da gaskiya jama'a sun amince da ita kuma ya zamto cewa irin rawar da za ta takawa tana ba da labari ne wanda zai kawo ci gaban al'umma da gina rayuwar al'umma da bunƙasa tattalin arziki da kyautata da walwala da kuma hana babbar matsalar kasar na wato cin hanci da karɓar rashawa wannan kenan batun shine idan aka lura za a ga kafafen gidan rediyo da dai ko kafafen yada labarai ga baki ɗaya idan aka ce mallakan gwamnati ne to za ka ga suna da nakasu za ka gani ko ta wajen a ma'aikatansu ba a kyautata musu sannan kayayyakin aikin ma ba a zamanantar da su ba sha'anin yau akan ce duniya tafin hannunka duniya tafin hannunka nan kana tafiya ko ina ne kawai al'amari yana nan ne kawai kana gani a lokaci ku za ka gani kamar ala misali kamar nta wanda yake ita ne da muka sani to amma sai ka ga yanzu kamar channels ita ta wuce komi ma kowane shekara wajen shekara ko na sha shida kenan ita take daukan kambun harkan labarai watsa labarai to shin kan yaya kowannen ku a cikin ku dai ya aiki a wannan kafafe na gwamnati to ya kuka ga irin waɗannan al'amura da kafafen yada labarai suke fuskanta ne to na sake dawowa wato matukar su jami'an gwamnati waɗanda suke mallakar gidajen watsa labarai ba su cire hannunsu cikin yin katsalandan wa harkokin gudanarwa na yau da kullum na gidajen watsa labaransu talabijin rediyo ko jaridar karantawa ba hmm. an ringa zama haka kenan yanzu alal misali yanzu kake bada misali cewa ba sa da cikakken yanci na abin da ya shafi watsa labarai musamman abin da ya shafi wani abin da ya shafi ko suka ko kuma fito da wani abu na nakasu na koma bayan na gwamnati to kaga sabanin bangaren 'yan kafofin watsa labarai masu zaman kansu shi yasa ma yana daga cikin dalilan da ya sa za ka ga idan akwai wata jam'iyyar siyasa da take mulki a jiha to jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa ita wannan jiha da za ga ta fi mu'amala da gidajen watsa labarin da ba na gwamnati ba saboda me saboda nan ne za a ba su dama su yi duk abin da ya kamata su wanda bai saba doka ba bai kuma wuce ka'ida ba saboda haka ni shawara ta gwamnatocinmu a najeriya da sauran kasashen afirka su ba da cikakken yanci na hakika me cikakken yanci na hakika su kan wa gidajen watsa labaran su mara ma damar dai ba za su kauce ka'idar aikin jarida ba a ba su dama su yi abin da ya kamata wannan shi zai ba wa mutane karfin gwiwar ji ko kuma kallon irin waɗannan gidajen watsa labarai karin abin da shi malam ibrahim goje faɗa kamata yi a cire 'yan jarida daga cikin albashin tsarin albashi na gwamnati su ma rika ba su special albashi idan ana so su yi aikin yadda ake so maimakon su tafi aiki a ba su dan wani abin ihsani sannan su zo su ɗauki labari waɗansu ma hakan ba su kawai ne id card a ce je ka nemo ka je ka biya kanka saboda ka duk wani labari zai dauko a gurguje na gaskiya ne ba na gaskiya ba ne shi allah allah yake ya kawo saboda ya samu wani abu saboda ka dole ne gwamnati ta cire 'yan jarida daga cikin tsarin albashi na ma'aikatan gwamnati waɗansu da suke yi saboda kai kana aiki 24 hours a day ne baka bacci karfe uku da za a kira ka ce ga labari ka ɗauka kuma allah allah kake ka aika wannan labari don ku yi bitin din sauran kafafen yaɗa labarai saboda haka kaga kamar ritos din da nake yanzu za su iya kashe ma ko nawa ne ka je ka ɗauko labari da hotel accommodation ɗinka da jirgin sama da za ka je ka ɗauko da komi za a ce ma ka je kawai su za su biya wannan saboda ka hankalinka a kwance idan labarin yana da mahimmanci a wurinsu ko nawa ne za su iya kashewa amma gwamnati rada ko kuma gwamnati kafafen yaɗa labarai na gwamnati za su ce ma a'a to mance da shi ba mu da kuɗin da za mu tura ka da wannan saboda ka dole ne a samu hanya da za a fifita ma'aikatan ah, jarida masu ɗauko labarai akan sauran ah, ma'aikatan haka to idan na dawo gare ka shugaban 'yan jarida gaskiya idan aka duba za a ga cewa yadda kafofin yaɗa labarai suke a kasashen duniya ainihin yanayin yadda duniya take duniya ne a tafin hannu amma babbar matsalar da yake da tafi matsalar damarwa shine a najeriya yanzu aka samu kafofin yada labarai kowane duniya ana auna cewa yadda kafofin yada labarai suke ba da labari haka ne kuma tattalin arzikin kasan yake nuna kansa don haka dole idan har za a yi wani abu da ya shafi kafofin yada labarai ya kamata ne ya zamto cewa an samar da cikakken yanci mai 'yan jarida an samar musu da yanayi mai kyau da za su gudanar da ayyukansu ba tare da haɗura ba an kuma samar musu da cewa su yi aiki cikin yanci na yadda ya kamata su guna da ake ba tare da tsoron yin katsalandan daga wasu manyan jami'an siyasa ko kuma manyan jami'an gwamnati domin yanzu waɗanda suke mallakan kasashe kafofin yadda labaran nan ba sun bambanta wasu sabbin hannu sun shigo ba gwamnatoci ne kawai ba akwai masu zaman kansu da yawa to su kansu masu zaman kansu su za ka samu cewa yanayin tsarin da ake biyan 'yan jaridan a cikin kafofin yada labaran gaskiya kwalliya ba ta biyan kudin sabulu da haka sai zama cewa aikin yana fuskantar wani irin kalubale da a baya can ma ba a samu irin waɗannan kalubalen ba wanda kuma ake samu a yanzu gaskiya ya ninka abin da ake samu a wancan da haka idan har ana bukata a ga cewa an inganta wannan kuma a tabbatar da cewa mutane sun amince da bi tafiya bai ɗaya da kafofin yaɗa labarai don ko waɗanda suke mazaman kansu ba sa biyan mutanen su za su iya rasa masu sauraron su ina tabbatar maka yanzu ka arsa duk gidan jarida da kake ji tana da ƙarfi in ka zo ka auna masu sauraronta da masu bibiyan da masu karanta ta za ka ga wani waje an samu raguwa da yawa saboda har yanzu akwai bambanci tsakanin dattawa da kuma matasa abin da matasa suke so daban ne da wanda ta amma abin da ya kamata shine zama gidan jarida ta sai ta amfani da fasahar zamani yadda za ta iya dunkule su duka ga baki ɗaya zama da matasa da dattawan kowa na iya sauraron ta don ya samu abin da yake so a cikin abin da zai karu da shi a cikin yadda zai saurare ta da bunƙasar tattalin arzikin ta to masha Allah malamai na gode da kuka ba da lokacin ku. don tattauna wannan al'amura don su sake gabatar da kanka sunana ibrahim muhammad malam goje wakilin sashen hausa na radio france a nan bauchi kuma manajan sashen labarai a gidan rediyo mai zaman kansa mai suna eagle a garin bauchi ato abdullahi hazard wanda ya zagaya kamar da na gaya ma amma yanzu ina kamfanin dillacin labarai na kasa da kasa wato reuters sunana ahmad muhammad ma'aikaci a kamfanin jaridar media trust wanda kuma ni ma na yi aiki a wurare daban-daban da gidan talabijin mallakar jihar bauchi da gidan talabijin na kasa na kuma aiki da sashen hausa na muryar amurka sannan kuma yanzu ni ne shugaban kungiyar 'yan jarida na wakilan kafofin yada labarai da ke jihar bauchi a gaishe ka abdulwahab muhammad da malamai da suka shigo wannan zauren a wannan shara kuma da wannan muka kawo karshen shirin na dandalin 'yan jarida na sashen hausa na muryar amurka sai wani karan in Allah ya kai mu ma zo da sabon shirin a madadin muryar Amurka naku Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Nasiru Adamu alhikaya da Abdul Wahab Muhammad da ya jagoranci tattaunawar. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. a ah, muna afuwa yanzu za mu kawo muku falalar watan ramadan. Audu billahi mina shaitanin rajim bismillahi rahmanin rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabi karim wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abubakar salihu ahmad bajoga da ke cikin ƙaramar hukumar fona kaye cikin jihar gombe a tarayyar najeriya yan uwa musulmi wannan lokaci mai alfarma na ramadan da ya zo lokaci ne da ya kamata mu ribata da wannan lokaci domin kuwa allah ya ajiye mana darasi na wannan wata mai alfarma cewa in mun gama shi mun yi aikin da ake so ciki to za mu fita da certificate na jin tsoron Allah don Allah ya faɗi cikin suratul baqara aya ta 183 ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahu azim wannan aya tana sa ta koya mana cewa in azumi ya zo ya shiga ya kare to ya kamata a samu tsoron Allah a jikinmu ya zan za mu ci gaba da yin ayyukanmu na alkhairi da yake mun saba da shi a cikin watan azumi kana mu zan mutanen da in ramadana ya zo hankalinsu a tashe suna kuntace suna jin abin ya dame su to irin waɗannan ba za su ci ribar ramadana ba sai in ya wuce hankalinsu ya kwanta ko kuma mutanen da in ramadana ya zo za su iya aikin alkhairi a ciki amma in ramadana ya wuce kuma za su daina to wannan iya ribar su cikin watan Ramadana din ne amma masu ribar ramadana su ne waɗanda dama suna murna ramadan ya iso to ya iso suna ibada cikin nishaɗi da jin daɗi sada zumunta sallolin farilla na filfili karanta alƙur'ani da duk wani aikin alkhairi kuma abin zai zauna a jikinsu ramadana in ya wuce su su ɗore akan aikin alkhairi to waɗannan su ne suka ci riba na ramadana da allah yake cewa la'allakum tattakuna muna fata Allah ya samu ribata da zama mu cikin watan Ramadana tunda dama ce kila in ta wuce baɗi ba da mu za a yi ba. Bana ma mun ci ribanta ne Allah ya ba mu dacewa don haka mu yi ƙoƙari mu ribata da wannan alkhairi na cikin watan Ramadana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya saka da alkhairi malam. Yanzu kuma sai kaɗan daga saƙonnin da kuka aiko mana ta imel. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin trump ta soke wani mataki da aka ɗauka wanda ya baiwa iraki damar biyan iran kuɗin wutar lantarki kakakin ya ƙara da cewa matakin da trump ya ɗauka akan iran na da nufin dakatar da barazanar nukiliyanta da dakile shirinta na makamai masu linzami da kuma dakatar da ita daga goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda iran ta musanta ci gaba da neman kera makaman nukiliyan sannan ta ce shirinta na zaman lafiya ne A yau Lahadi, kafofin yada labaran Iran sun bayar da rahoton cewa sojojin ruwan kasashen Rasha da Iran da China za su gudanar da atisayen soji a gabar tekun Iran a wannan makon. ƙasashen uku da ke da muradin tunkara abin da suka bayyana a matsayin mulkin Amurka sun gudanar da atisaye irin wannan a yankin a cikin 'yan shekarun nan. A yau Lahadi shugaban Siriya Ahmad Alshara ya yi kira da a samar da haɗin kan ƙasa da zaman lafiya biyu bayan kisan mutane fiye da dubu ɗaya a gabar tekun Siriya hari mafi muni tun bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Rikicin ya ɓarke ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata tsakanin sabbin jami'an tsaro da kuma masu biyayya ga tsohuwar gwamnati 'yan tsiraru 'yan kabilar Alwati inda Assad ya fito. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima a jimu da shirinmu na dare. yanzu a madadin zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa nan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni sai mu na wannan lokaci mr alfredo ni aisha mu'azu ne ke muku fatar ku ƙara sauni lafiya kuma shan lafiya.